da yanzu na ganin wallahi bai sallah to ka jiyo da shi mallamai suna cewa a kawo musu raguna da kaji da madara hmm. kuma gaskiya na ana ba su aka taya kai ga wuri ka aje aljini ya zo doka hmm. don nan ƙauyen shuni hmm. wallahi mun zo na bai wani don yan gani ma idona na rinci da Allah cewa a tai a so mai turare kwalba shidda bakin wadawa mutumin shige da ka su ka wuce shuni kamin haka kai makarantar ma ta hanyar ta yi da bagin arro na yamma gidane bakin wadawa yake kwalabe aza da mun kaso da mallacin shehu an ka aje shi saboda shi gadi ya ta ta'adda iskoki suna damunta mm. wallahi muna kallo ya bude sai aje jima ka ana ta sha an shanye babu komai cikin muna kallo kuma ana zuke su ba mai zuke su ba kuma wallahi tun sanan bata koma shiga aljanna ba sun kai sun kai ita to mutane na amfani da aljannu mm. da sauran shayadin jin wasu na amfani da kuma na kwarai amma dai kaga wannan relationship din da aljanni da mutum mm. bai sanar da kamar da gaskiya ba a yadda ba abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau don zai sa kaka ba Allah Hmm. ka ba addinin ka hmm. ka lalace ka koma kahiri so da za ka ga dan dambe ya biyo kusa gare ka ka je yana warin turare hmm. kace kace shin wannan irin duk wanda muke gani yana dan shan turare nan dole da iska ne ko kuma akwai turaren farin jini wanda suke sha akwai ai shi ne kamar ni ce maka ga yanzu ayar da mallamai ka ba su a ta farin jini ita ce wa alqaitu alayka min ni wannan gaskiya Allah Allah ya ce ma annabi Musa haka ne ce zan jiha maka soyayya ta da gari ne dole a soka na'am to kaga sai sun ka ɗauko ta ku sai a ba ma sa maka wani abu gama sai a baka kai maka farin jini ita ake rubuta ma duk da karuwa na gama zuwa a yi musu don samu farin jini suna sha ana rubuta suna sha mai neman farin jini ko tsakanin kiyoshi zai guda tana ta yi na ta ta wini mijin ta don ta don ta sace zuciya ta ba eh. don don don don na mallaka ba mallamai sun yi umhani da suna umhani da Qur'ani hmm. suna demanding turare hmm. da nono hmm. da kaji wasu da raguna ma na'am to bari mu duba 'yan damben ga kamar yadda mun kai wancan karo mm. kana iya ba mu misali irin 'yan damben da sun kai hice don akwai ɗan damben da ƙarhi ke a damben bai da asiri wani shi kuma gashi da asiri amma kuma sai hagane shi dan karami mm. yana abin nan ba mu misalin yan damben da sun kai hice wajen harka asiri harka asiri eh da ganin lamarin damben su an san asiri ya aiki ga lamarin su akwai su da yawa mm. na can dori mm. akwai garba ɗan kincimi gajere na ba wani ɗan bulbul shi ke ba wai ba bane mm. amma ya irin katan da ka rusha Allah dole ka tabbata akwai asiri cikin lulun akwai irin shi ɗan shagoma ban gida akwai irin shi yaron garkwancin don gani ka gane ko kaga ai yana da jiki amma irin su ibola irin su alƙalin bello a ce ya buge kan ga yaron kaga akwai abin akwai alamar ko ba mai ƙarfi na amma dai sun hishi yawa sun hishi tsawo sun hishi katanci sannan akwai su lawali roka hmm. akwai irin su dan hulanin dange yan hmm. ƙanana na amma da kowa ya dambe da siya ya caccake huska shi ma an bubbuge masu dan hulanin dange ne ba san ko yana nan ba wani dan fulani na dangen nan wani dan kamar dwarf ne hmm. kamar gwadana amma ba wada bane dan gajere ne amma wallahi tuma tuma shi kai sai ya caccake mahuska wallahi da zari shi ya bata da kowa dambe sai ya halaka mahuska dan <laughs> hulanin dange to kaga akwai ire-ire ne akwai su lawali roka hmm. akwai su miko din nan da ka jiya miko dogo wallahi miko nan bala'i na asiri da sule square hmm. shi ma na asiri sule square wallahi sule square na asiri kwarai ko kwarai da gaske da gundumi don na taɓa baka labarin na gundumi gaba na gundumi aza dushin murhu uku ya aza ƙwarya ya sawa ke soya ciki nan gidan ɗan tama wake soya cikin kwariya kalabash ga kwariya. wuta ya kunna kasanta kwariya hakan ana so ya wuta to ba wutar latirin ba wagga wuta da kasani kuma wutar ta kicin ya kwariya wallahi ba ta kama ta ba wallahi ba ta kama ta ba sannan ka san <laughs> Ali Zuma ya faɗi mun mm. labarin cewa da ya kashe Alin Mara Katsina Damben Shata mm. an ka bi shi da gudu mm. ya tuna mallami ya bashi wata laya ya ciza Zuma ta kama ta na halbin mutane to shi ma kai ne ba karami na duk inda kai dan baya kai dan baya dan magani duk inda kai baya mai bidan mai bidan shige shige magani ya kai magun dutsen mari haka nan hmm. shi kai ne matambayin kwarai na saboda kaga kuka min shi da wani abu dinga hito mai kamar susu ga hannu ne sai an yanke hukun bulluwa duk an abubuwan ne fa shi na abubuwan da an kai ta yi can da wuri wallahi so da yawa akan ce maganin maganin kaga ana dukan mutum mm, a sa zare mm. ba mutum kifaɗi fala mm. a sa zare a yi wani ɗauri don na taɓa hannun sani da shagon buhari tun ranar nitsa ni dambe mm-hmm. saboda ina ga babu wanda wallahi bai fi abin ga ƙarfi ba ah. shin ni ka sa suna mutum a taɗi ana bugun kai ne wai wai na kasa ba saboda irin wannan naɗi na shagon Buhari da Sani bisa ga tsakani da Allah ah. in dai ba wata tambaya ba ba a bugun ka da wannan baka na kasa ba to ai baka sani ba kai eh akwai zaki rage musu ƙari hmm. mutumin tambuwal na ƙauyen tambuwal shi kina hmm. nan yanzu gadi shi ke da rashin lahayi nan ya bashi ta nan Salihu Anka Primary School nan gida ne shi wurin nan nan cikin tambuwal nan da ya kara ko kaɗe nan sakwato eh nan gida ne shi ke Na'am. Wallahi kaca hmm. ta mashin 190 da ita ka naɗi. Rage masa sai ne ka bugun ƙawa. Kuma da ita ka bugu, da ita ka bugu mutum. Ka gane ku, ita ka buga maka ƙaushe, gobe gina ƙawa faɗi. Kaca sai ya sa raga azata. Hmm. Ruwa na sawa ta darma da annan garai. Hmm. Bago mai tsaron sa ƙololin ƙanƙara shi ka sawa. Ya taɓa buguwa ɗan sai ya buge shi ya kalle ga hannu, ko ɗan ka buɗe kuma ga ƙanƙara cikin hannu. Su wannan shiri suna yi ne. Amma shi shagon ɗan ta gaye. na gani da wani abu wanda ba taɓa gani kowa ba menene wato wani kunkuru na gare ka san kunkuru na san kunkuru to kunkuru na gare mm. nan wajen bayan shi inda dubar shi take aimai inda ka tutu da tsari sai mm. an ka ba hannuwa ne an ka san mai kai ne mm. sai duka da miji shi kabbugai bugai bugai su zai dauko shi goga shi ga kai ne haka shi goga abin nan ga kai ne shi mai su aljihu to ka san kurbala kenan wallahi tallahi yanzu kana faɗo ko halaka duk haka bun kai ne bai ko damuwa da kai to shi shine abin da ya ban mamaki kai fala irin akwai abin da ake yin da aka ji mm. akwai hatimin da aka ba su malamai na ba ka tai ka wanke kan sun ƙuriya ka wanke kan kasa. Mm. wallahi ko mota ka buga haka ba ka jin ciwo musuli an da mina an sati da shi da maganin jini mm. da maganin guba abu ka da guba jikinka ya kama ciwo sai ka ta kama kasa mi a guba don ana so da yawa an ce a an bugi dan dambe da guba Aya ta shi na amai hmm. an bugi dan dambe da guba ya ma mutu wani kuraje sun heso mai Mi aka nufi da guba to madalla ita hmm. guba hmm. na faɗa maka ana ɗasa da kwaɗo a ɗauki shi mutu a sami a rufe baki ne sai ya mutu a ɗauki wannan gawa a je a yi da ita ta haidda guba ciki tsanya waga tsanya babban nan mai kuma gyari din ai damben da an kai na wafi sadda ali zuma ya buge laulin kagara lawali ce mini ya gida hmm. ya ce kwana uku ya dawo Oba ne kana jashi dan sanda zaki to sanda din hmm. ya faɗa mai ce an bugi shi ce a an ka ya ce ta babu komai ya ce ta samu canyoyi guda bakwai ya kame ya hmm. haɗa sai narke sai bashi guba wallahi nan cikin amadan babban nizami a zakai ce mini ya dawo mu haka to ni a ɗan dambe ban da aboki ne kama shi lawalin ka garaba wallahi ruwa leda ya samu kasantana ya sa guban nan da lalle ya dalma ga hannu zaka ya je kamar mutu ya dalma lalle ya kulle hannu da ita tun bifo a zuwa an kai a zo bai yasa ba har la'asar mm. an ka ta gidan nemi da zuwa an ka ta da gangan gangan mm. kaga an ka ta da lawali jigo musa ta sai an haka ya kama lawali ya kama alzuma alzuma daga mai kisa mm. ya ya duka yi wallahi su ga guda mai nan guda duwa ga yana wallahi ka waza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rama kisa ne sun ka ta ibadanci ya koma kashi alzuma shi lawalin kagara lawalin kagara na'am wannan an shi to shi abin da ya bugun kai hmm. akwai abin da sai mafi kande hmm. hatimi na rubuta maka sha kuma su yan eh, masu maganin gargajiya hmm. suna ba sai ko kabla kanka gina baka jin ciwo shi kuma ga hatimi na da rubuta ayi abun da sai a baka wanke kanka da shi to wallahi duk wanda ka buga baka jin ciwo baka jin ciwo to ana cewa wasu zaka ji suna ana magana asiri suna cewa kare tambaya eh. irin misali ka je ka yo duk aikin da za ka yo ka taho ɗaya lokaci guda ɗan dambe ya taɓe kai duk ya lalata ma mm, aiki mm. shi kuma wannan menene sirri irin waɗannan abubuwa to abin nan da Allah ya ce wa fawqa kullu zi ilmin alimi. Allahu akbar kowane mai ilimi akwai wanda shi ilimi wannan gaskiya ne in ka je ka yo tsayan ka taho mm. akwai wanda Allah da dibin ka duk abin da gare ka Allah zai ƙasa na da Allah cikin su su yi zai have the belief cewa in ka gama mai one eye asiri ya lalace kamar wanda kasan ruwa ya gama da sai da ruwa ka bakin shi a gidan dami wallahi zai shiga an gyaro mai ita mm. ko a da kokokarin ya zasu zambi mm. saboda koko ya mai wani mugun kashi shan abin ga um, Pepsi Cola mm. wallahi ina ganin in banda kashin da Sa'id da masa goyon ruwa ba ta mai na mugun kashi ba amma ruwa ya mai kisa sun hudu amma dai wannan kisa ya wazinin ya ɓaci to lahi an gyaro mana zina wurin rama abin nan ina sauri Malamin ya ce duk wanda zaka yi kaka da kamar ido guda da kaga ne wallahi alamar ya lalace wallahi sai da ka ga sai ce ruwa ilahi kuma da gangayen makale ije ah, ko da ma haka nan take wallahi gare shi wallahi um, alhaji shehu fala so da yawa zaka ga dan dambe ya gagara ai je ai ta nemo asiri wanga ya zo da nashi bai yi aiki ba wanga ya zo da nashi bai yi aiki ba shin akwai irin kala yan damben da su asiri ya yi aiki gare su in ana son a kunya ta gwani eh, to gaskiya abinda ya bayyana ga hili hmm. wanda aka ce ma gashi karfa ne karfa eh mai bakin jini eh to an yi shi asiri shi tasiri shi kashe wanda ba wanda aka so wannan gaskiya mm, duk inda ka duba za ka duba suna nan da yawa misalai daga mm. kana cikin lokacin ka dauko wani bamin da bai bai da abin nan kawai zo ya buge ka ba a san shi ba kwarai da gaskiya ka gane ko mm. wannan misalai suna da yawa eh, eh amma za mu dan aji guda ka gane ka kashe shagon jau. don mu a jamus dai na cire maka nan baya baya na cire shagon shago mm. to babu dan damben da ya kai mm. ga shagon dan rijau shi ya fara buge mai takwasara mm. sannan duk mai dambe da shi gurma da babu ne bai buge ba duk kak bade ma haƙƙallu ƙyallu ba sai ba dambe da ƙyallu ba wanda ka dambe da shi ce maka na'am to da ji kamar kyallo eh, na cewa ya buge shi birama amma mu je kan point ɗinka shi dai na dai wadannan wanda mu mm. dai nan dambe da aka yi nan garin garin sakkwato tambuwal eh, da doru mm. nan eh, banco mm. to babu wanda bai tsallaka ba na'am na yi da best of ɗan da suna nan dambe shi ne kawai na tara ciki to ina jin ka me ya faru an sa an ta yanka kawo asiri gwandu mm. wannan malamin da ya ba su an shago disan ba da an ka ba su an ka ba shi ya zo ya buge an ka ba wani kabiru shagon sa ya zo ya buge shi kuma tun sannan ya shiga rashin lahaya na rami har ya mutu to shi kuma shagon dan dan shagon ban gida mm. shi na da sashi aljana don mm. haka an faɗa musu cewa idan wanda duk ya kasa zai samu matsala tun sannan shashshar yake yanzu ba shi kai wallahi sai da ya koma makaho jama'a Allah jama'a taimaka ni na shashshaf ni na kaza kaza ka gane saboda bala'i kamin su rabu da aljanna shi shi wannan shi dan mm, shagon baba shi shagon baba gida eh, kenan eh. wato rabuwa ce da aljanna nan abin shi ma ya zo mai da eh, matsala shi kai shi ko kwarai da gaske a Lagos da su dai gaskiya Lagos da su eh saboda dan shagon na ga daga baya shi ma kamar ya haukace kwarai da gaske ai da ma wannan shi an matsalar shiga da aljanni da zaran mm. ka kai sa a musu za su su gama cuta maka mm. sai ga mutum ɗaya haukace kadalar ya sha ta shin mishi ana cewa gurma suka a babu ruba da hausa ya sha ya kama da baya kuma wannan dan gwaran yau na yaro nan wanda buge shagon kowa da kowa mm. shi an mai so mai kwayan na shalu yana sha za mu tuna kama shaye-shaye kuma an kai ƙarshe wato da bai shaye-shaye sai dai shi iyaka te sannan shi sha daga mm. bai shan wannan shisha abin gaɗe ko ya sha manyan ƙwayoyi yana eh. sha inda za su juya wallahi duk suna da kama sha abubuwa abu ya zo lalace mishi misa yan dambe yanzu ya ba su amfani da maganin jini ni ban taɓa jin wani wanda aka cewa kai kai ne na shan bugu kaza kaza kamar irin na daɗin nan ba yanzu ya ka replace din maganin jini maganin su totally sun sha shagu da da roci shi ya ɗaya maganin su gaskiya ne yanzu ake samun albarka da ake samun arzikin dambe kuma yanzu so ya batun asiri don yanzu ya kamata dan dambe shi tashi in hamiza zashi. Hmm. su dage shi nemi asiri shi suna amma sun mai da harkar zina hmm. na san annan da ya lokaci ko a oloru hmm. nan oloru din ya kowa zina Mm. ya yi kowa bi kana ake da mace yarinya hudu uku shi dai kuma kashi shi gai don shi na tsayi na kula mai ne ta hanyar mata awo subhanallahi subhanallahi to jama'a ogere ogere ogere an mm. wallahi <laughs> To, uh, jama'a su kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka zo karshen shi wannan shiri amma wanda yake da tambaya ga Shehu Fala ko yake da wani observation akan wani ɗan dambe da ya sani yana da asiri wanda mutane ya tabbayyana mutane sun ka gane yana da asiri to yana iya kiran mu sai ya yi sharing din idea tare da mu ya gaya muna hmm. abin da ya sani hmm. haka zalika idan ka ji wata magana wadda an kai wadda baka gamsu da ita ba da Allah ba musun ka hito ko ka yi comment ko menene da cewa ƙarya ce wani ƙarya ce yake wannan suna ƙoƙari su ilmantar da mutane amma wani zai zo ya buɗe baki ya ce karyawa ne ka yi haka nan ba daidai ba ne idan kana da naka ra'ayi mu mun ba da dama ga kowa da kowa cewa ka ɗauki lambar waya za mu ba ka dama mu yi rikodin ɗinka kai ma ka faɗi naka experience kai ma ka faɗi naka abin da ka sani saboda haka a madadin duk da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman Buhari ka da yake ɗaukar mu hoto da kuma Alhaji Shehu Fala mai hoto Sokoto nake cewa ku huta lafiya السلام عليكم ka tube ba min ga shi ga tsoron maza faɗi da ya dara bare da ya da gida ina jire ya da zama da a ana jan damushe ba a duba ne maku tun masu yawon dambe kafa siyan aure kai dai a ɗaya mafara ba ba a duba kan

ai sallah ta zo ba za ya zo ni ko na ta yaki ya ne cikin bakin aiki lafiya gari ba ai gudu babu tsoro babu dan mai kawo yaki ya zo ga mai kare shi kada kira ina karba kira ai sai dai zaburan ce ba hakuri ko zaburan ka sa ai gudu gudu ke bugu ki kana da gari ya kwana da yunwa a wata ke nake maka mazari ai ga da ya nake mugu ita tsuntsu da gari na kwana sama ai ya kabiri ne bello da ai da kan rinne bela da mai kawo ai da giza da giza da mugun doki Ne za gaba da za baya ko da hawa ka doki ba doki abu doki mutuwa ana da rike kuna ki Allah aikin Allah gabi da aikin mallam. mu ka kare shi banza ne mu da kare shi ya kaba ne ya ki sai mu tawo da sai mu wara sabo ka samu da saba ai da to da sarkin a mutum a haruna da kolo eh da to da sarkin mulki sauran da jihar kabi kada ji ai uba ka to da sarkin kabi alhaji sama'ila Muhammad mera ita zuwa da sarkin zuru mai jojo da tsarin fadi mai rika ai gudu ba tsoro ba mu dan mai kawo ai yaƙi ya zo ga mai kare shi ai dai aka mai da bello sun ce in baka shi baka in koma yeah, yeah. zuwa